Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci 16, 22 da kuma mita 25 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin a VOA Africa kan mita 102.5 da ke birnin Yamai. sai kuma tashoshin fm da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lol da kuma niya za kuma iya sauraron mu kai tsaye a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da sahabu Imam Aliyu daga nan sashen Hausa na murar Amurka da ke birnin Washington DC. A cikin shirinmu na la'asariyar yau Lahadi 16 ga watan Oktobar 2016 da farko ga kanun labaran duniya daga bakin sahabu. A Ghana hukumar zaben kasar da kakkausar lafazi ta karyata zargin cewa da siyasa a hana wasu 'yan takarar shugabancin kasar shiga zaɓe da za a yi ranar 7 ga watan Disamba. wani babban hafsan sojin ruwa na amurka ya ce an kuma kaiwa jiragen yaƙi na ruwa mallakar amurkan hari a tekun bahar maliya a bagadaza wani dan harin kunar bakin wake ya kashe fiye da mutum 35 jikkata wasu 50 to sai a dakun cikakkun labaran an jima kaɗan shugaban najeriya ya umarci dattawan jihar bauchi da su sasanta rikicin siyasar da ke tsakanin gwamna da 'yan majalisun jiha da tarayya shugaban ƙasa muhammadu buhari ya neme ni tare da kakakin majalisar ƙasa akan yan rigingimu da suke tashi a nan jihar bauchi To a jamhuriyar Nijar kuma an ba da umarnin binciken magadan gari ne bisa zargin wata badakala da ta shafi abinci. jiya na aika wata wasiƙa inda na ce ma prefe da gubernar duka su mini rahoto dangane da waɗansu abubuwa wanda mun san an yi ɗanɓanna kuma na ba ma magajinan gari kwana goma sha biyar na su biya kuɗin duk timaka da aka sai da rahusa To za ku ji kuma cewa yau ce ranar abinci ta duniya bisa ayyanawar Majalisar Ɗinkin Duniya sai kuma maimaicin shirinmu na duniyar Amurka da ma sakonnin da kuke turo mana ta hanyar imel amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. a ghana hukumar zaben kasar ta da kakkausar lafazi ta yi watsi da zargin cewa hana 'yan takara shiga zaben shugaban kasa da za a yi ranar bakwai ga watan disamba ta dauki matakin ne bisa dalilai na siyasa hukumar zaben ta hana 'yan takara goma sha biyu masu neman shugabancin kasar ciki har da uwar gidan tsohon shugaban kasa rawlings wato madam nana konado rawlings wacce take takara karkashin jam'iyyar ndp mai hamayya hukumar ta ce ta waɗannan 'yan takara ha da ita uwar gidan tsohon shugaban ƙasar sun gaza cika sharuɗa da hukumar ta ginda ya gabancin wato gabanin cikar wa'adi ranar talatin ga watan satumba hukumar zaɓen ta ce cikin 'yan takara da ta amince da buƙatar takarar su har da shugaba mai ci na yanzu john da rami mahama da kuma wasu uku ciki har da ɗan indifenda ɗaya a hira da yi da muryar amurka kakakin hukumar zaben ghana eric zakpasu ya ce hukumar zaben tana aiki ne kamar yadda dokokin zaben kasar suka tanadar a halin da ake ci kuma a malawi gwamnatin kasar ta ba da sanarwar cewa shugaban kasar arthur peter mutharika zai koma gida yau lahadi makonni bayan da ya halarci taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya cikin watan jiya 'yan kasar da kowane rukuninta sun buƙaci a basu bayanai inda shugaban ƙasar su yake bayan da kammala taron na majalisar ɗinkin duniya suna zargin hukumomin ƙasar alilonge babban birnin kasar sun kisa ba da bayanai inda shugaban ƙasar yake ganin dukkan shugabannin sauran ƙasashen duniya da suka halarci taron sun koma gida in banda shugaba mu mutarika kumbo soko babban sakatare na kungiyar da ake kira law society da turanci a kasar ya ce hakkin 'yan kasa ne a basu bayanai inda shugaban kasar su yake wasu masu fashin baki suka ce rashin ba da bayanai game da inda shugabannin kasashen suke ko kuma shugaban kasar yake na halin yanzu ya samo asali ne daga shugaban kasar na farko wato kamazu banda wanda baya bayyana tafiye-tafiyensa da kuma lokacin da zai koma gida watakil domin hana masu sanya masa juyin mulki samun sanin take-takensa. wani babban hafsan sojin ruwa na amurka admiral john richardson ya ce an kuma kai wa jiragen yaƙi na ruwa mallakar amurka a bahar maliya hari da makamai masu linzami da aka cilla ta kansu masu yawa daga ƙasar yemen babban hafsan ya ce sai dai jirgin ruwan yaƙi da ake kira uss mason ya lullube kansa da wasu garkuwa wajen kare kansa a harin na yau asabar wadda shine irinsa na uku da aka auna kan wani jirgin yakin amurka ko wasu jiragen yakin amurka na ruwa cikin mako da ya gabata hukumomin amurka suka ce babu ɗaya daga cikin jiragen ruwan nata da makamain suka aukawa a hare-haren da aka auna ta kansu ranar tara ga watan nan na oktoba yau asabar wani shafin intanet da ake kira military.com ya ce admiral richardson wadda ya yi magana a wani bikin kaddamar da wani jirgin ruwa a wata tashar jiragen ruwa a birnin baltimore da ke jihar maryland ba nisa da nan washington bai ba da ƙarin bayani kan wannan sabon harin ba da kuma adadin makamai masu linzamin da aka harba ranar alhamis iran ta tura jiragen yaƙi na ruwan ƙasar zuwa tekun na bahar sai dai ta ce ta yi hakan ne kurum domin hana barayi walwala a cikin teku sojojin amurka suna taimakawa saudiya da bayanan sirri da kuma sufuri ga jiragen rundunar taron dangi karkashin jagorancin saudiya waɗanda suka fara auna hare-hare kan wurare da ke hannun 'yan tawayen huti a ƙasar ta yemen a bagadaza wani dan harin kunar bakin wake ya kashe fiye da mutane 35 jikkata wasu hamsin lokacin da ya auna wasu 'yan shiya a yau asabar wasu rahotanni daga gundumar alshab da ke arewacin birnin na bagadaza suna hasashen sai ta yi wannan adadi ya karu a wani sako da aka aiki ta twitter kungiyar isis ta dauki alhakin kai wannan farmaki rahotanni daga inda aka kai harin sun ce maharin ya tada nakiyoyi ne a tsakiyar 'yan shi'a masu yawan gaske da ke bukukuwan ashura amurka da iran duka sun yi allah wadai da harin sa kuma yi ta'aziyya ga iyalan waɗanda wannan harin ya ritsa da su labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na murya amurka a nan washington dc dandalin kwarmato da aka fi sani da wikileaks ya fallasa jawaban da hillary clinton ta gabatar manyan jami'an bankin goldman sachs a shekara ta 2013 tare da kalaman jami'an yakin neman zaɓen takan yadda za su tunkari kalubalen siyasa a cikin makon da ya gabata wikileaks yana fallasa bayanan imel da aka sato daga shafin manajan kamfen na clinton john podesta kamar yadda emails din suka nuna masu aikin yakin neman zaɓen nata sun bayyana damuwa kan kalamanta cewa an yi la'akari da dalilai na siyasa wajen zartar da dokar garan bawul ga harkokin bankuna da kuma tsima jami'an bankin da cewa ma'aikatan bankuna sun fi kowa sanin ko fahimtar dokoki kan yadda ake tafiyar da harkoki a sashen bankuna Clinton tana fama da zargi daga tsohon abokin takarar ta bani sanda lokacin da suka yakin neman zaɓe da cewa wato da kuma wasu masu kallami da cewa tana kudda kudda fannin harkokin banki saboda haka ba za ta iya ɗaukan matakai da za su yi musu garan bawul ba a halin da ake ci kuma dan takarar shugabancin amurka na jari'ar republican donald trump yana zargin hillary clinton cewa ta sha kwaya lokacin da suka yi muhawarar su ta baya bayan har ya ba da shawarar cewa akwai bukatar dukkan su biyu a yi musu awon gane ko a buge suke lokacin da suka yi muhawarar kamin mukabalar su ta karshe wacce za a yi ranar laraba mai zuwa 19 ga wannan wata. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mun ya ce mahaukaciyar guguwar nan ɗauke da ruwan sama da aka lakaba suna Matthew ta jefa Haiti cikin wani mummunar yanayi tare da haddasa mummunar barna a duk faɗin ƙasar da tuni take fama da kuncin talauci. mr ban ya ziyarci kudancin kasar da ke kan gabar ruwa sashin da ya fuskanci barna mafi tsanani sakamakon wannan bala'i jim kaɗan kamin isowar mr ban a wani sansanin majalisar ɗinkin duniya da les an sami wata ƙyar hatsaniya tsakanin masu mazauna wurin da sojojin kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya lokacin da wata wato lokacin da wasu motocin da kun kaya ɗauke da kayan abinci suka iso wurin sai da sojojin na majalisar ɗinkin duniya suka harba barkonon tsohuwa domin su maido da doka da oda wani mai kula da harkokin hukumar kiwon lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ya ce akwatunan dakon kaya na jiragen ruwa guda biyu da aka wawushe abinda suke cikinsu a sansanin majalisar ɗinkin duniya da ke kudancin haiti labaran duniya kenan daga nan sashen wasu na murya amurka a washington dc wanda sahaba imam aliyu ya karanto muku. shugaban najeriya muhammadu buhari ya umarci dattawan jihar bauchi da su sasanta rikicin siyasar da ke jihar ga wakilin abdulwahab muhammad daga jihar bauchi biyo bayan rikicin siyasar cikin gida da ya kici ya kicin yawa jihar bauchi a tsakanin gwamnan muhammadu abdullahi abubakar makaman babba na bauchi a gefe guda da kuma 'yan majalisar dattawa da na tarayya a ɗaya gefen yanzu za a ce an hau turbar warware matsalar alhaji garba muhammad gadi tsohon mataimakin gwamna jihar bauchi shine wanda shugaba muhammadu buhari ya amince da ya tabbatar an sasanta gwamna da kuma 'yan majalisun shugaban ƙasa muhammadu buhari ya neme ni tare da kakakin majalisar ƙasa kan 'yan rigingimu da suke tashi a nan jihar bauchi bayan mun tattauna da shi jagoran majalisa da 'yan majalisar da mu guda uku da kuma ministanmu mala adamu adamu muka shawarci shugaban kasa cewa a mu dama mu zauna mu warware wayannan abubuwa wadda ya yadda da wannan shawarar kuma ya ba mu dama bayan ya ba mu dama muka yanke hukuncin mu gayyace mai girma gwamna na ganin mu matsayinmu na dattawa na a haɗa su ne a samu maslaha saboda moriyar bauchi ba don ko gwamna ko sufika ko wani dan majalisa ba sanata salisu matori dattijo ne a harkar siyasar najeriya yana daga masu tuntuɓa game da neman maslaha kan rikicin babu abin da ya kai zaman lafiya musamman a cikin al'amuran siyasa amma muna iyakacin kokarin mu wajen yadda al'amura su daidaita a samu zaman lafiya domin zaman lafiya nan shine zaman lafiyar jiha shine zaman lafiyar kasa shine abin da talakawa za su amfana daga jiki muddin babu wannan zaman lafiya to sai dai mu ta rudin kanmu mu ta wa kanmu a ƙarya kokarin da muke kai kenan da yardan Allah su kowane bangare da ke cikin wani abu su samu fahimta akan wannan al'amari allah zai daidaita mana komai shugaban kungiyar zaman lafiya a jihar bauchi wato Bangard of peace and tranquility tukur zungur sun kaddamar da shirin wada kan al'umma a jihar kan muhimmancin zaman lafiya duk wanda ba daidaita muke so mu tsame su akwai wasu su da yawa sun fara gane gaskiya sun fara gane abin talakawansu in suna ganin da leta muke rabawa ko muna zuwa jaridu to za mu fara bi gun talakawa waɗanda suka zaɓe su wataƙila in ba su ji maganan shi shugaban ƙasa da mai girma gwamna a matsayinsu na iyaye na wannan jam'iyya ba ba su ji maganganunmu a matsayinmu na shugabannin ƙungiyoyi ba to za su ji maganganu daga wajen talakawan da suka zaɓa. malama zainab bununu ita ce shugaban mata na shiya ta ƙungiyar ga abin da ta ce. A mataki da muke shine matakinmu mu haɗa kai ba masu rarrabewa da kuma faɗace-faɗace a tsakani a ba masu. Muna so jam'iyyar ta zawo tsintsiya maɗaurin kiɗa. Kuma alhamdulillahi akwai nasara. tunda duk inda muka je ana ba mu goyon baya ɗari bisa ɗari sannan kuma in akwai shawara akan ba mu. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. To a jamhuriyar Nijar kuma an sa a binciki ayyukan magadan gari ne. Ga wakilin Musulun mummuna Barma da cikakken rahoton. Shirin kaddamar da bincike akan yadda magadan gari a da'irori 266 na kasar Nijar suka gudanar da mulki ya zo ne a wani lokacin da ake ta cece ku ce akan matakin gwamnati na kara musu wa'adin watanni shida a karo na biyu domin ci gaba da mulki biyo bayan ɗage zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi na ranar takwas ga watan ɗaya na shekarar sha bakwai zuwa wata ranar da ba a bayyana ba. Domin share fage wa matakin binciken, ministan cikin gida Bazum Muhammad ya umarci shugabannin jihohi su aiko da rahoto akan yadda magadan gari suka tafiyar da wani aikin da aka damƙa masu a baya-bayan nan. Jiya na aika wata wasiƙa inda na ce ma prefe da gubernar duka su mini rahoto dangane da waɗansu abubuwa wanda mun san an yi ɗanɓanna kuma na ba ma magajinan gari kwana goma sha biyar na su biya kuɗin eh, duk timaka da aka sai da rahusa ga talaka wurare da yawa suna sai da wannan ce makar amma ba sa mai da kudaden yadda ya kamata duk wanda bai mai da kudin nan ba eh, za mu ɗauki mataki na gurfanar da shugaban kotu insha Allah banda wannan kuma da yake mun ƙara musu wannan wa'adin za ni aika inspection jami'an bincike eh, su mini rahoto inda kuma ya dace mu ɗauki matakai na kai mutane a gurfanar da su gaban shari'a su ma za mu aiwatar. Sai dai masu rashin kare demokuraɗiyya irin su Abdu Alhashi Idi na ganin an makaro wajen ɗaukar wannan mataki. Shi inspection da ake faɗi, inda da gaske ake to ai akwai alamomi da yawa da ya kamata a je a yi bincike. Ni a matsayina na akwai wasu mayar wanda ba yau ba muka ce a ta a yi bincike, amma ba a yi ba binciken ko? Tunda dai 'yan ƙasa in suka ce kenan akwai alamomi, alamomi ne suke sa a ta a yi bincike. ba haka ba kawai ake cewa da an ƙara wa'adi kuma yan ƙasa suna ce ku kuce bisa zancen za a ce za a yi ni ana yin shi kamar yus a kwantar dama an katsa hankali ana so a ɓadda sauni. ta wani bangare masana a fannin doka cewa suke hukumomin Nijar na son amfani da wannan shirin ne a matsayin wani makamin bita da kullun siyasa. Metar Larwana Abdurrahman lauya ne mai zaman kansa. Wannan zai zama siyasa inda za a zo kai magajin gari a ce maka to kaga ai goshi goshi mongolo yun konan mongolo yun eh komowa za ka yi tare da mu ko kaka za a to karshen sai ka ga an waye sahiya duk magajin garin da a ƙasar Nijar sun komo bayan jam'iyya mai iko to amma ministan cikin gida bazum Muhammad da ke kan gaba a shirin gudanar da binciken ya tabbatar da cewa shugaban ƙasa ya yi rantsuwa prime minister ya yi rantsuwa suke ba mu umarni mai wannan aikin kuma su ne suka ba mu amana a wani fanni kana ya ce wannan rantsuwan nan taso mu ma ta shahe mu a tsawon wa'adin mulkin shugaba isuhu na farko gwamnatin ta nijar ta tsige wasu magadan gari daga mukamansu saboda zargin su da da ciki akan dukiyar jama'a cikin su har da shugaban majalisar yankin yamai umar dogari na jam'iyyar model lumana ta yan adawa da takwaransa kasim muktar na majalisar karkarar maradi zargin da suke yi wa kallon makarkashiyar siyasa daga jam'iyya mai mulki wato pnds tarayya wacce ita kuma ke cewa korafi ne irin na wanda ya rasa tudun dafawa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To da maganar abinci ake to yau ce ranar abinci ta duniya wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana. Ga rahoton wakilinmu Hassan Umar Tambuwar inda ya aiko mana ya yi hira da wani manomi ɗan arewa mazaunin jihar Oyo mai suna Malam Adamu mai 'yar mota. To da me da hake noma? To na farko muna noma masara, ina noma karas, ina noma salad, ina noma kabeji, ina noma wake, ina noma shinkafa, ina noma abubuwa waɗanda suke ga sunan wasu sai ka male leƙa gona gonar za ka ga abin mamaki ga kanan a a kinyalinan waton ƙauyen birnin ibadan kana wannan noma a jihar oyo me ya baka sha'awa ka bar arewacin najeriya abin da ya bani sha'awa in yi noma a wannan ƙasa ta jihar yamma to ni dai allah ya ƙawata min son aikin gona na dade a nan ibadan amma da ina tafiya arewa ina yo noma sai na bude wani dan guri kaɗan sai na ga ai duk abin da ake yi a arewa yana yi a nan sai ubangiji ya bani basira cewa ya kamata a tsaya a taimaki al'umma ta duniya a takaice dai ni dai a nan Oyasite zan kai kamar shekara ashirin ina noma ko ka taba samun wani taimako mun taba nema amma dai lokal sai dai ta ce mana za a samu za a samu har damuna ta zo ta wuce ba mu ga komai ba kamar dami dami ya kamata a taimaka muku da shi kamar motar noma haka an aka taimaka mana da ita to za ta taimaka mana aikuna na biyunsu kuma a taimaka mana da taki na ukun su a samu iri wanda zai amfani al'ummar duniya wanda zai rika zuwa da sauri ana amfani da shi iri kala-kala na shuka wanda za a amfani da shi kamar buhu nawa kake nomawa na masara da kuma shinkafa a shekara a takaice dai ina noma masara kamar misalin buhu 120 haka da hannuna ita shinkafa bana na fara jaraba ta tana nan ma muna ci gaba da sanya ta tukunna sai Allah ya kai mu wani lokaci za ka je irin abin da muka buga a cikin ta ko ka taba fuskanta wani kalubala bara mun sha wahala tsutsa abincin muna so ya samu lafiya da kwaro da tsutsa duk irin maganin dai da za mu sanya mun yi bakin kokarin mu amma ya ci tira kayan ya lalace Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya Ana tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka a Washington DC sai kuma shirinmu na gaba wato maimaitin duniya Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shirin namu na wannan mako zai leƙa fagen shirya fina-finan dandalin Hollywood ne inda zai yi dubi kan wani fim da aka shirya kan lokacin bauta a nan Amurka mai suna Birth of a Nation wanda mai haɗa fina-finai Ned Parker ya shirya. Za kuma mu duba shirin da Amurka ke yi na tura masana kimiyya zuwa duniyar Mars. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin cikakkun bayanai. spoken to me. Visions of what's to come. A rise of good against evil. Ba kamar sauran fina-finan da aka shirya su kan cinikin bayi ba, waɗanda suka mai da hankali akan haƙuri da sadaukar da kai da bayin suka yi. A kudancin Amurka a zamanin sai da bayin, fim ɗin Birth of a Nation ya mai da hankali ne kan bore da ɗaukan fansa. Fim ɗin ya bi diddigin tarihin boron Mark Turner, wani yaro da ubannin gidansa fararen fata suka koya mai yadda ake karatu. inda daga baya ya zama fitaccen mai wa'azi a tsakanin al'ummar bayi. basirarsa ta yadda yake rarrashi 'yan uwansa bayi ya sa ubannin gidansa fararen fata suka yi amfani da shi wajen sauya tunanin 'yan uwansa ta yadda za su rika musu biyayya a lokacin da yake tafiye-tafiyensa na wa'azi tana ya ga yadda ake wulakanta bayi har da kai gaba ya iya jure kallon yadda ake musguna musu lamarin da ya sa wa'azinsa ya fara ɗaukan salon yin bore hakan ya sa aka azabtar da shi aka kuma yi wa matarsa fyaɗe amma hakan bai sa ya yi miƙa wuya ba ned parker ya ce ya ƙudur aniyar shirya wannan fim ɗin ne ba kawai a matsayinsa na mai shirya fina-finai ko kuma jarumi ba hadda ma kasancewarsa mai fafutuka. Fahimtar matsayin Mark Tona da kuma yadda aka tsara labarin cikin gaskiya ya daɗe yana zuciyata tun lokacin da na yanke shawarar cewa ya kamata na shirya wannan fim. Black bodies fim ɗin ya yi kokari wajen nuna hotunan bidiyo masu jan hankali da kuma yadda aka yi ƙoƙarin bayyana zahirin abin da ya faru dangane da musgunawa da nuna wariya da aka nuna wa bakakin fata oh, sai dai kash fim ɗin wanda ya sa kafofin yaɗa labarai suka yi ta ruruta cewa zai lashe kyautar shirya fina-finai ta oscar ka iya fuskantar kalubale saboda faka wanda ya shirya fim din ya fuskanci zargin wa wata matashiya fyaɗe a lokacin yana karatu a kwaleji ko yake an riga an wanke shi tun a shekarar 2001 daga wannan zargi sai dai duk da haka labarin fyaɗen yana so ya zama tamkar gyambo kan fim din amma kuma lokaci ne kawai zai bayyana ko wannan fim mai takin bath of a nation zai samu karbuwa musamman idan aka yi la'akari da batun fyaɗen da kuma sakon da fim ne ke ɗauke da shi wadda ke nuna cewa mafita ga duk wanda ake musgunawa ita ce ɗauki makami to a wani labari na daban kuma shugaban amurka barack obama ya ce ƙasar za ta haɗa kai da kamfanoni masu zaman kansu da ke nan amurkan domin tura ƙwararru zuwa duniyar mas a wani rubutu da aka wallafa a shafin cnn na intanet obama ya ce tuni gwamnatin ƙasar ta fara ganawa da abokanan hulɗarta domin share fagen gina sabon na'urar da za ta ɗauki mutane zuwa duniyar ta mars to sai dai masana harkar kimiyyar sararin samaniya sun ce ba a nan gizo ke saƙa ba domin a ce wasu gara amurkan ta mai da hankali wajen komawa duniyar wata scott pace darakta ne a cibiyar nazarin ilimin sararin samaniya a jami'ar george washington kuma tsohon jami'i ne a hukumar binciken sararin samaniya ta amurka wato nasa Uh, it's possible to imagine uh, putting astronauts in orbit around Mars. It's possible to imagine visiting the Martian moons. Abu mai yiwa ne a uh, tura da masana uh, kimiyya uh, sararin samaniya zuwa duniyar Mars, amma kalubalen da za a fuskanta wajen kere-kere da kuma kudaden da za a kashe wajen gina na'urar da za ta dauki masanan su kuma tsira su rayu su dawo gida abu ne mai matukar wahala. Amma dama dai shugaba Obama ya ambaci cewa shirin zai dauki shekaru da dama kafin a aiwatar da shi, wanda ya hada har da ilmantar da masanan kalmomin da ke tafi. waɗanda su za su taimaka wajen tabbatar da shirin yayi nasara ya kuma ƙara da cewa idan aka yi nasarar zuwa duniyar tamas hakan zai ƙara faɗaɗa ilimi a fannin kimiyya ya kuma bunƙasa ilimi kan farfajiyar da ke zagaye da duniyar biladama a wani rubutu da yi fraser ken wanda ɗan jarida ne mai rubutu kan kimiyyar sararin samaniya ya ce tura jirgin 'yan sama jannati zuwa duniyar tamas abu ne da ke bukatar a yi kyakkyawan saiti kuma shiri ne da ya kunshi harba na'ura daga doron ƙasa zuwa sararin samaniya ta yadda jirgin zai dira a daidai inda ake so ya sauka a cewar ken hakan na nufin tun da farko sai an daidaita inda jirgin zai sauka a duniyar tamas lura da cewa duniyar dan adam da ita tamas din suna shawagi ne a jikin rana kuma a rabe wato hakan na nufin akwai tazara tsakanin su kenan. masu sauraro baki da abin da shirinmu na duniyar amurka ya kunsa kenan a wannan karan sai kuma wani mako idan allah ya kai mu yanzu a madadin waɗanda suka yi ɗawainiyar kawo muku wannan shiri daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc mahmud lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya ta an gaishe ka yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Thank you. sakon farko daga aliyu usman taka lafiya ya ce ina kira ga gwamna atiku bagudu da ya hanzarta biyan kudaden jarrabawar neko da wayek na ɗaliban da suka zauna jarrabawar a wannan shekarar domin ba su damar zuwa makarantun gaba da sakandare a najeriya da wajen najeriya shi kuma wannan ya ce to donald trump zargin abokiyar takararka hillary clinton da shan wasu kwayoyi a lokutan muhawara ta ƙarshe da kuka yi wannan ya nuna wa duniya cewa zargi kake yi baka da hujja balle makama na tabbatar da waɗannan kwayoyi da kace ta sha daga Rabiu Awal mai faci gidan Madi. Magana zarar bunu ce. Ayyana 'yar takarar kujerar shugabancin Amurka ta jam'iyyar Democrat uwar gida Hillary Clinton a matsayin 'yar kwaya da abokin hamayyar ta na jam'iyyar Republican Donald Trump ya yi. Hakan tamkar kara bugawa cikinsa wuka ne ya yi. Duba da ganin irin wannan da bakan da ya yi a baya ya jawo masa raguwar magoya baya. Sako daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a. shi kuma wannan ya ce faɗan da ba ruwanka ya fi daɗin kallo assalamu alaikum voa hausa mun fara da wannan kalami ne kan yadda matar shugaban ƙasa aisha buhari ta fito ƙarara ta soki gwamnatin mai gidanta yadda shi kuma ya mayar mata da martani kan cewa amfanin matarsa girka masa abinci da sauran ayyukan gida to mu dai al'ummar najeriya mun zuba muku na mujiyar yadda za ta kaya fatan mu mu dai shine allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu amin daga masu sauraron ku usaini abba dambam da kuma umaru faruk karasuwa da sadi Ladi unguwar Tandari Potasco. To kafin mu karkare bari mu sake komawa ga sahabu mu ji labarai amma a takaice wannan karin. gana hukumar zaben kasar ta da kakkausar lafazi ta yi watsi da zargin cewa hana 'yan takara shiga zaben shugaban kasar da za a yi ranar 7 ga watan Disamba ta dauki matakin ne bisa dalilai na siyasa hukumar zaben ta hana yan takara goma sha biyu masu neman shugabancin ghana ciki har da uwar gidan tsohon shugaban kasa rolling wato madam nana konadu rollins wacce take takara karkashin jam'iyyar ndp mai hamayya a halin da ake ci kuma a malawi gwamnatin kasar ta ba da sanarwar cewa shugaban kasar ta arthur peter mutharika zai koma gida yau lahadi makonni bayan da ya halarci taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya cikin watan jiya takwarorinsa duka sun koma gida in ban da shi kamar yadda masu sukar lamiri suke cewa wani babban hafsan sojojin ruwa na amurka admiral john richardson ya ce an kuma kai wa jiragen yaƙi na ruwa mallakar amurkan a bahar maliya hari da makamai masu linzami da aka cilla daga ƙasar yamal a yanki da ke hannun 'yan tawayen huti da ke ƙasar babban hafsan ya ce sai da jiragen ko kuma sai da jirgin ruwan nan yaƙi da ake kira uss mason ya lallabe kansa da wasu garkuwa wajen kare kansa daga harin na yau asabar wadda shine irinsa na uku da aka auna kan wasu jiragen ruwan yaƙin amurka da ke wannan yanki. a bagadasa wani dan harin kunar bakin wake ya kashe fiye da mutum 35 jikkata wasu hamsin lokacin da ya auna wasu 'yan shi'a a yau asabar wasu rahotanni daga gundumar alshab da ke arewacin birnin na bagadaza suna hasashen sai ta yi wannan adadi ya karu a wani sako da aka aiki ta twitter kungiyar isis ta dauki alhakin kai wannan hari rahotanni daga inda aka kai harin sun ce maharin ya tada nakiyoyi ne a tsakiyar taron 'yan shi'a da ke bukukuwan ashura Dandalin Kwarmato da aka fi sani da Wikileaks ya fallasa jawaban da Hillary Clinton ta gabatar wa manyan jami'an bankin Goldman Sachs a shekara ta 2013 tare da kalaman jami'an yakin neman zaben kan yadda za su tunkari kalubalen siyasa game da wannan lamari. A cikin makon da ya gabata ne Wikileaks ya fallasa bayanan imel da aka sato daga shafin manajan kamfen na Clinton John Podesta. kamar yadda emails ɗin suka nuna masu aikin yakin neman zaɓenta sun bayyana damuwa kan kalamanta cewa an yi dokar garan bawal ga sashin banki tare da la'akari da wasu batutuwa na siyasa hakanan kuma wato a cikin sakon ma'aikatan sun nuna damuwa kan kalaman clinton din na tsima ma'aikatan bankin da cewa sun fi kowa sanin al'amura da shafi dokoki da ke aiki kan bankuna ko suke neman yin garan bawul ga harkar banki. Babban sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mun ya ce mahaukaciyar guguwar nan ɗauke da ruwan sama da aka lakaba a suna Matthew ta jefa Haiti cikin wani mummunar yanayi tare da haddasa mummunar barna a duk faɗin ƙasar da tuni take fama da kuncin talauci. Mr. bani ya ziyarci kudancin ƙasar da ke kan gaɓar ruwa sashin da ya fuskanci barna mafi tsanani sakamakon bala'in. To muna godiya da takaitattun labaran shirin na yanzu kammala sai kuma gobe da sassafe agogon Najeriya Nijar kamar da ta da karfe shida za a je abokan aiki. muna mika gaisuwar fatan alheri ga grand kadi na adamawa alhaji mm alkali da kuma eh, bello abayo na sashen shari'a a jihar gombe da nurul huda na asusun ptdf da suka kama na ziyara jiya bayan sun gama kwas a nan washington allah da su gida lafiya a madadin sabo da ya taya ni gabatarwa da kuma shi shibahiro dodo ne wanda ya bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau da ni kaina usman ahmad kabara nake cewa mu zama lafiya daga nan birnin washington dc